demokradiyya a yau. Cikin shirin ta ina kotun kolin Najeriya za ta karkata kan shari'ar jihar Taraba. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ko masana halayyar ɗan Adam suna gargaɗin cewa ko da tagwaye da wuya halinsu ya zama ɗaya sak. saboda haka idan aka zo kan siyasar Najeriya babu jihar da za a ce ai kusan rigimar siyasar ta iri ɗaya ce da waccar jihar. Jihar da Taraba arewacin Najeriya kusan za mu ce daban take. Mun ambace haka ne idan aka yi la'akari daga dambarwar tsige mataimakin gwamnan ɗan baba suntai wato Sani Abubakar Abdullahi da kuma yadda aka dawo da shi kan mulki a daidai lokacin da ake hada-hadar takarar gwamna. har wasu na gani ai hukuncin tamkar hana muƙaddashin gwamna na lokacin garba Umar UTC neman kujerar gwamnan jihar ne. Ga yan shifirar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Yanzu haka sauya lokaci ko kuma jan kafa wajen yanke hukunci na ci gaba da jace kuce tare da zubar da mutuncin wasu alƙalai a Najeriya. Inda wasu ma ke kallon da lauje cikin nadi game da hukunce-hukuncen da ake yankewa musamman ma waɗanda suka shafi haka zaɓe ko kuma na kujerar gwamna da mataimaki. Alal misali a jihar Taraba 'yan siyasa da masu fashin baki ba su na tsokaci ba game da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke na maido da tsohon mataimakin gwamnan jihar sani abubakar ladi da wasu ke ganin akwai abun dubawa game da yadda aka yanke hukuncin ganin cewa ana ma dabne da sama batun tsayawa takara. Farko dai suna na Honorable abasa na takara tutar jam'iyyar PDP na son tabbatar an yi ne da wani manufa don shi yasa har kotun koli ta yi jinkirin wannan abun ba sai da fom ba mutane ba daga baya aka zo aka ce an sai da fom kuma wadda suka sai fom daga karshen nan ba fom aka sai musu ba canje canje aka yi don biyan bukatan wasu ko da yake ga masana haka shari'a irin su barista Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraban na mako ganin fa akwai dalilan jin kafa ko kuma sauya ma karar shari'a wanda kuma ce ba kowa ne ma zai fahimta ba kamar kotun koli su suna iya kamar da suke yanzu musamman a shaidoe shari'ar um, gwamnoni ɗin da daga baya-baya suke yi za su iya su yanke hukunci amma kuma su ɗaga ba da dalilin ɗauka yanke hukuncin zuwa wani lokaci misali haka kamar shari'ar gwamnan benue eh, na gani kwata-kwata bai wuce minti goma ba suka yanke hukunci duka yawanci na gwamnoni da suka yanke daga baya-baya na ranar da aka yi abin da ake kira adoption a ranar suke bada hukunci su amma dalilin hukuncin su kai shi su ma'ana su kai shi wani lokaci na gaba sai different ne shi to suna da wannan amma duk da haka akwai lokacin da ya kamata a yanke hukunci kan kowane shari'a rikicin siyasar jihar Taraba bai bar ko da bangaren shari'a ba A bara kotunan sauraron kararrakin zaɓe suka rusa zaɓuɓɓukan wasu ‘yan majalisun jihohi da na tarayya saboda sun saba dokokin zaɓe, walau rashin takardu ne ko yadda aka yi aka tsaye da su. Batun zaɓen fidda ɗan takara da inda aka yi zaɓen da wa'adin da aka sanarwa hukumar zaɓe, matakai da sashi na tamanin da biyar da sashi na tamanin da bakwai na dokokin zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma da kuma kashi na ɗari da saba'in da bakwai sashi na sa. suka yi magana a kansu in ji masana shari'a. Amma abin mamaki waɗannan sharuɗa da suka sa aka rusa wasu zaɓuɓɓukan kuma ‘yan hamayya ne suka shigar da ƙararrakin, kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukuncin cewa banda, banda fa a zaɓen jihar Taraba. To wataƙila alƙalan waɗancan ƙananan kotuna ne suka kwata, ko kuma dai ita kotun ɗaukar ƙarar ce take da matsala, ko kuma mu ne ba mu fahimci dokokin ba inda alƙalan suka dosa wannan sai Allah. Domin haka muka nemi fahimtar barista Bello Ibrahim Jahun na sashen koyon aikin shari'a a jami'ar Habadu Bello da ke Zaria domin jin yadda ya kalli wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara. Hmm. To, a halin gaskiya ba mutum da ya isa ya ce kotun ɗaukar ƙara ba ta yi daidai ba a yanzu. A matsayinsa na mutum haka nan. Sai dai a matsayin karatu da ilimi mutum yana iya dubawa ya ga sharɗan da dokokin da suke da yadda aka shirya dokokin tun da maganan ake magana ba wai ana nufin wasu facts ko kuma wasu matakai na daban wanda suke suka shafi zaɓe bane ake magana a'a ana magana ne akan gundarin dokoki da suka shafi tsaye da ɗan takara wanda kuma ba a jayayya akan cewan wannan jam'iyya bata kai bata gayyaci INEC zuwa wajen zaben ɗan takaranta ba kuma ba a jayayya cewa amma wani waje aka ce aka yi wannan aka ce an yi wannan eh, tsaye da takara to a nan abin lura shi ne sashi da da saba'in da bakwai ɗin nan shi ne ya fidda tare tanadin da dukkan dan ah, takara da ya eh, gwamna dole ya cika su kenan idan abokin takara ya ga cewa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa an saba da shi kuma yana iya a kan cewa wanda aka tsayar a wancan jam'iyya bai cancanci tsayawa ba haka a dunkule za ka ga cewa ana magana cancantar tsayawa ne amma in aka buɗe kafafun cancantar tsayawa za a gana da kafafun wajen biyar sai ka ɗauko kafa ɗaya shine wannan sai ka buɗe shi ka ga cewa to ai ne ɗan jam'iyya ne shi amma jam'iyyar nan da take ta tsira shi akwai sharaɗi da jam'iyyar da hukumar zaɓe da dokokin zaɓe suka tsaya cewa ga yadda za a yi mutum ya zama an tantance shi an kawo shi an zaɓe shi tun a cikin gida a kawo shi a yi sponsor da shi kenan abin da ake nufi shine cancantar tsayawa ya haɗa da yadda aka aka zaɓi mutum ya tsaya takara. Shin barista idan kotun ɗaukaka ƙaran nan ta ce ɗan wata jam'iyya bai da ‘yancin ya ƙalubalanci yadda jam'iyya ta fi da ɗan takararta, inda in ba jam'iyyar yake ba, me zai faru idan jam'iyya ta tsaye da mutumin da takardun karatunsa ba suka to ba na gaskiya ba ne, ko kuma dai bai cika sharuɗan karatu ba a satifiket da ya gabatar wa hukumar zaɓe, ‘yan jam'iyyarsa ne za su kai ƙara ko ‘ya'yan hamayya za su kai ƙara gaban kotu. Waɗanda suke da hamayya suna iya kaiwa ƙara. fa su suka fi cancanta masu kai kara cewa ita jam'iyyar ɗaya jam'iyyar adawa da kuke saɓani da ita ta shiga da ɗan takara wanda bai cancanta tsaya ba sai da baya da karatu bayar da ilimi shi yasa in ka ɗauki wancan hukunci wadda za a iya samun cewa kotuna daban-daban sun riga sun hukunta haka kuma har da ita kotun da ta ba da wancan hukunci na baya sun aminta da irin wannan matsayi cewa mutumin da baya da cikakken ilimin da aka ce doka ta kaida. ana da yanci a kalubalanci zaɓensa a matsayin cewa da cancanci tsaya ba to amma in ta dubi wannan sashe ɗin da ya nuna ilimi za ka ga cewa sashe ɗaya ne da sayan sashe ne ya ya bayar da maganan dole ka zama ɗan jam'iyya kuma ka zama jam'iyya ta ɗauko ka hmm. ta da ka hmm. in ka ɗauke su duka guda biyu a matsayin sharuɗin da ake cikawa don a samu qualification na tsayawa kenan ɗaya ɗan takara ma in aka dawo kan maganar sponsorship da membership na fati da yadda za a yi wato su waɗansu suna ganin abin kamar an tafi da nisa ne yadda ake yin a gudanar da primary election yadda za a fitar cikin aspirant a cikin fitar candidate a yi nominating ɗin shi babu yadda za a ka cire su da bukatuwar kowace jam'iyya da duk ka'idar doka musamman sashi na 85 kafin ka yi wannan primary election da sanar da island. domin yadda aka yi amfani da kalmomin shal shal shal ma'ana tilas tilas tilas yawa tsakanin Aisha Alhassan da kuma shi gwamna Daris Iyasu akwai inda wanda kuke gani zai fi zai samu galaba to gaskiya wanda zai iya gaya maka haka na sai su su kansu rinkut amma in ka in ka zuba domin domin ne domin akan duba wai akan duba ainihin abin da ake magana akan kan bane kamar yanzu muna magana akan cancantar tsayawa aka lura kuma da yadda shi ne ɗaukaka ƙara ya kai ƙaran gaban ita Supreme Court. Da irin abubuwan da ya rubuta a cikin gabatar da ƙaran shi. Shin ya gabatar da jawabi bayyananne wanda ita kotun ɗaukaka ƙara za ta gani ta fahimci cewa lallai akwai tauye haƙƙi da aka yi shi a baya? Domin yadda kake da kis mai kyau idan baka yi rubutun da ya dace da abubuwan da dokan da suka dace ba, sai ka samu cewa kai da kanka ne ka farar da ah, da damar da doka ta baka na gabatar da shari'a gabatar da a gaban kotun koli wadda kuma in ba wai an ga abubuwan da aka gabatar ba ne ba wanda zai ce maka ga yadda shari'a za ta iya fitowa ta zama daidai. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Bello Ibrahim Jahun da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya